Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esiyaro, jagorar shirin. Masu sauraro kun san yadda kasashen duniya da dama ke ci gaba da yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare. Don haka ne, a cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, Sula Barma ya aiko mana da rahoto na musamman akan yadda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasar ta kama wasu mutane goma a lokacin da suke ƙoƙarin shiga birnin na Yamai da lodin kwalayen ƙwayar tramadol da suke ƙoƙarin sayarwa a kasuwannin ƙasar da wasu ƙasashen yankin magrib Bari mu leƙa birnin Yamai don samun cikakken bayani daga Sule. Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ƙaddamar da bincike wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku ɗauke da ƙwayar tramadol kimanin dubu hudu waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya sai rukuni na biyu na wasu mutane bakwai su ma 'yan nishar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo ɗauke da ƙwayar tramadol sama da dubu ɗari kamar yadda mai magana da yawon hukumar 'yan sandan nishar kwamishiniya na na aishatu usman bako ke karin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai. Imanin mutum goma ne an ka kama a halin yanzu. An samu kuma kwaya, kwaya iyaka kwaya kun gani mun gwada muku ita ga tana An samu wayoyin salula kuma da motoci da, da motuna da, da kuɗi fiye da jika ɗari bakwai. To, wannan kwaya kuma kuɗinta in dai an saida ta ta habra miliyon ɗari. wannan kwayar banna take nan take yi har ba iyaka a cikin mu da kasashe na afirka masu tasowa bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar nijar da makwabta ya haddasa ƙarancin ƙwayar tramadol a kasuwanni lamarin da ya janyo tsadar ta a yanzu haka sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo ƙwayar ta tramol ruwa a jallo in ji madam mai damma hadiza mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma procureur de la republique su kuɗin suke gani mu kuma daga sharan mu ba kuɗin muke gani ba abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta yi inda ake harkar zinariya inda ake aikin karhi yaran mu masu karhi wanda suka taso matasa a lokacin da suka shashi wani irin karhi ne suke ji kamar dawaki kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke saura su mutu saura su haukace kuma sayen shi ne suke da kuɗi yanzu dan kwamfirme guda na iya kai jika biyar amma duk da wannan sai su saya kaga wanda bai iya sayan karin sahiyan dala ɗari ya ci sai ya huda jika biyar sai ma don ya sha sata da makami da ake yi kwace da ake yi yara ƙanana ana ba su magudan kaga suna sha babu abun da ba a yi vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi hukumar okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tseguntawa jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi lamba ita ce tasa'in da takwas tara in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku. Hukumar ta Okritis ta kuma gargaɗi iyaye su kara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko ƙawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro, kun ji yadda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Nijar ke ci gaba da toshe hanyoyin shiga da miyagun kwayoyi cikin ƙasar domin daƙile wannan mummunar ɗabi'ar. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Sulamomin Barma. Ni ce taku Binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar na ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shirin.